manufan taron da shi ne zaburar da manema labarai dangane da yin amfani da munanan kalamai da ka iya haifar da tunzuri a tsakanin al'umma mabambanta da addinai da zafafan kalamai da kuma yin yarfin siyasa Malam Isa Garba shine jami'in cibiyar ya yi bayanin makasudin taron. Dalilin shine cewa mun faro tun daga lokacin da aka fara hidima na siyasa. Ah, daga fara hidiman siyasa muka ga cewa siyasa ta koma wata iri ana nema a keta Najeriya ta bangare-bangare. wannan bangare na sukan wannan bangare da kalamai da suke fitowa daga dini da kabila da kalamai da suke fitowa daga mutanen da suke da tasiri akan sauran al'umma sukan yi maganganu kuma da za su iya canzura al'umma din sai muka ga mafi da hanya ita ce mu sanya da zami mu a ta mu bangaren mu doɗe wannan kama a wannan kaga mun na neman 'yan jarida ne musamman su aiki a gidan rediyo wanda su ne suke ba da dama ta hanyar su ne masu waɗannan maganganu suke isa al'umma idan da ba su ba da dama ba to al'umma din ba za ta ji abin da aka faɗa ba kuma ko munin abin da aka faɗa in dai ba a ji shi ba to bai zama mummuna ba to kana jin wannan bai karo da yancin faɗan albarkacin baki ba eh, akwai yancin faɗan albarkacin baki daban yancin kuma tunzura al'umma daban shi duk lokacin da ake magana yancin ba albarkacin baki a lokaci guda kuma ana kiyaye abin da zai tunzura wani da lokacin da kake da yanci yancin ka kuma bai baka damar ka tunzura wani ba malam abdulgani rufai aliyu gaya program officer ya yi ƙarin haske game da yadda za a tantance kalamai da ka iya sa yin tunzuri. To shi kalami wanda za a ce mashi kalaman batanci yana da siffofi kuma akan duba wasu gaɓoɓi nasa na farko akan duba waye magana sannan kuma akan duba wa suwa ake so a isarwa da saƙon yauwa sannan kuma akan ɗauka cewar eh, shi maganar da aka yi an taɓa amfani da ita a wani lokaci ta haifar da fitina ko kuma tana ɗauke da wasu sufofi kamar misali mai da wasu mutane a siffanta su da dabba ko dai wani abu makamancin haka a kaskantar da su so irin wayannan sannan kuma a duba a tarihi wannan kalaman suna da wani wani naƙas wanda idan aka yi amfani da su wasu mutane suna ganin da su ake to duka akan auna irin waɗannan abun wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana shi da cewa sunana ahmad arab abubakar na kafar yada labarai ne ta brc fm da ke garin azare to hakika wannan taro da muka zo ya nuna mana cewa tabbar wannan illolin akwai su da dama to kira na anan shine zan yi kira ga hukumar ta ce ko kuma maganganu musamman ta bangarorin gidajen rediyo da talabijin watan nbc ta iya kokarinta wajen faɗakar da su 'yan jarida da kuma 'yan siyasa da shugabanni kan illar a magana ko kuma in ce yarfan kalamai a tsakani domin magana ita ce za ta iya lalata al'umma kuma magana guda ɗaya ita ce za ta iya wayar da kan al'umma Sana Beatrice Gondi. Okay, ina aiki da leadership newspaper. Wannan taron na ga kokari domin sun mana magana sosai akan mummunan kalamin da ake amfani da shi a yada labarai kuma sun mana sun mana bita sosai a kai kuma. abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. lamarinmu na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya babbata ya sani ka gani haka mamman ya sani dubula yana da ya amu yana